Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. sai tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com masu mu assalamu alaikum barkan mu dai ranar alhamis goma ga watan mayun shekara ta 2018 ni ne sarfil hashin gumel tare da hafsat maina muhammad da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence da matansu suna daga cikin waɗanda suka tarbi Amurkawa ukun da Koriya ta Arewa ta saki lokacin da suka iso sansanin sojin na Andrews yau da safe. Isra'ila ta ce ta mai da martani kan hare-haren roka da Iran ke kai wa dakarunta a tudun Golan ta wajen kai hare-haren sama kan dakarun Iran a cikin Siriya cikin dare. To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa matasa a jihar Zamfara sun gudanar da zanga-zanga don nuna gajiya ga kisan kiyashi da ake samu a jihar. kuma muna kira ga shugaban ƙasa mu kan mun gaji kura ta kai bango yan uwanmu ana halaka su ba su da ikon zuwa gona ga lokacin damuna ya zo haka kuma wasu 'yan bindiga sun kai hari kan fadar wani basaraken gargajiya a karamar hukumar barikin ladi ta jihar filato Bayan sun zo sun fara harbi ne sai suka farfasa gilashin tagunan gidan, amma saboda karafan da aka sa a tagar ba su samu damar shiga gidan ba. Haka kuma za mu duba batun kace na ce tsakanin 'yan majalisun dattawa da sufeto janar na 'yan sandan Najeriya. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin kukan wasu masu fama da cutar koda kan rashin basu kulawar da ta kamata. daga nan kuma mu leƙa ƙasar ghana domin jin muhimmancin ma'adanai da ƙasashen kudu da hamada ke da su sai kuma batun rikicin cikin gida na jam'iyyar apc a zaben shugabannin unguwanni da aka gudanar a yau ba za mu samu damar kawo muku shirin sai bango ya tsage kamar yadda muka saba ba sai a yi mana afuwa sai allah ya kai mako mai zuwa za ku ji wani sabon shirin to bayan rahotannin da za mu kawo muku sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraron kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga cikakkun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence da matansu suna daga cikin waɗanda suka taru domin marabtar Amurkawa uku da Koriya ta Arewa ta saki lokacin da suka iso sansanin sojin na Andrews yau Alhamis da safe. Mutanen sun ɗaga hannuwansu da nuna alamar nasara suna murna yayin da suke fitowa daga jirgi. bayan ya sha hannu da su shugaba trump tsaye kusa da su ya jinjina wa shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un domin sakinsu da ya yi We very much appreciate that he allowed them to go before the meeting. It was sort of understood that we'd. Uh, ya ce muna matukar godiya da ya kyale su suka dawo kafin tattaunawar. Mun sa zuciya za mu iya dawowa da waɗannan hazaƙar mutanen uku lokacin ganawar mu. dawo da su gida bayan tattaunawar amma ya kyauta da ya sake su tun kafin tattaunawar a gaskiya ba mu sa zuciya haka za ta faru ba an saki amurkawan 'yan asalin kasar koriya ne bayan da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya tafi koriya ta arewa karo na biyu a cikin wata guda domin ganawa da shugaban kasar kim jong-un Tony Kim da Kim Hak Song suna koyarwa ne a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Pyongyang lokacin da aka kama su a lokuta daban-daban aka tsare su a shekarar ta 2017 bisa zargin gudanar da ayyuka da ke adawa da gwamnati. Na ukun kuma Kim Dong Chol an kama shi ne a shekara ta da goma sha biyar aka yanke mashi hukuncin ɗaurin shekara goma da aiki mai tsanani bayan da aka same shi da laifin leƙen asiri. Yau Alhamis ƙasar Isra'ila ta ce ta ƙaddamar da hare-haren sama kan dakarun Iran a cikin Siriya cikin dare, inda ta ce martani ne ga harin rokoki da dakarun Iran suke kai wa dakarunta a tudun Golan. dakarun isra'ila sun ce sun mai da hankali ne a hare-haren da ake kai da jiragen sama kan cibiyoyin ayyukan leƙen asiri cibiyoyin da ake ajiyar makamai da motocin yaƙi kuma jiragen sun tarwatsa na'urori da siriya ke amfani da su domin kariya Isra'ila ta kuma yi gargaɗin cewa ba za ta bari barazanar Iran ta samu wurin zama a Siriya ba, kuma ta ce za ta ɗora wa gwamnatin Siriya alhakin duk abubuwan da ke faruwa a iyakokinta. Ministan tsaro Avido Liberman ya shaida wa wani taron jami'an tsaro a wani taron harkokin tsaro cewa harin da isra'ila ta kai ya ruguza kusan dukkan kayakin aiki a Siriya, ya ce ina fatan mun rufe wannan babin kenan kuma kowa sun fahimta. A lokutan baya, Isra'ila ba ta magana akan ayyukanta na soji a Siriya inda ake kyautata zaton ta kai hare-haren jiragen sama da dama kan dakarun ƙasar Iran ɗin. Tawagar likitoci daga Hukumar Lafiya ta Duniya sun isa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin shawo kan barkewar cutar Ebola a ƙasar, yayin da jami'ai a yankin suka ɗauki matakan domin a shawo kan barkewar cutar. Kawo yanzu bayan mutuwar mutane sha bakwai da ake kyautata zaton sun kamu da cutar ta Ebola, kuma jami'an sun tabbatar da cewa akalla mutane biyu daga cikin waɗanda suka mutu suna ɗauke da cutar. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO da ta ce za ta ba da dala miliyan ɗaya daga cikin gidauniyar kudadenta na ayyukan gaggawa domin goyon bayan shawo kan cutar da ta barke a garin bikoro da ke lardin equateur Ministan Lafiya na Najeriya Isaac Adewale jiya Laraba ya ce Najeriya za ta dage damtsi wajen yi wa bakin da ke shigowa daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo gwaje-gwaje kuma tana tunanin aikata wagar ma'aikatan kiwon lafiya domin taimakawa a shawo kan cutar. Wani sabon rigakafi da aka da ake gwajinsa ya nuna tasirin aiki kan kwayar cutar duk da cewa akwai karancin rigakafin. Labarin kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, tsohon Prime Minister Malaysia Mahathir Muhammad mai shekaru 92 ya bai wa duniya mamaki bayan ya yi ritaya daga aiki ya tsaya takara kuma ya lashe zaben shugabancin kasar jiya laraba minista mahathir da jam'iyyun 'yan adawa haɗin gwiwa da ake kira alliance of hope sun kawar da haɗakar ƙungiyar national front da ta mulki ƙasar na tsawon shekaru 60 tun bayan samun 'yancin kan ƙasar a shekarar 1957. Hafsar Maina Muhammad kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla a karo na uku sufeto janar na 'yan sandan Najeriya bai amsa gayyatar majalisar dattawan Najeriya ba matakin da ya fusatar da su 'yan majalisar suka ce sufeto janar Ibrahim Idris makiyin demokuraɗiyya ne kuma bai cancanci a bashi kowane mukami a ciki da wajen Najeriya ba. Kan haka ne Madina Dauda ta hira da ƙwararre mai fashin baki akan kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Ibrahim. Al'amuran demokuraɗiyya wato kowane sashe yana da hurumin shi kuma yana da ƙarfi kuma yana da 'yanci nashi majalisar ƙasa sashe na hudu da sashe na goma sha ɗaya sun ba da dama na majalisar ƙasa suna da hurumi na yin duk wasu dokoki da suka shafi gyaran ƙasar nan ci gaban ƙasar nan da kuma tafiyar da yadda tsarin za su tafi kuma suna da hurumi da za su gayyaci kowane ne wala Allah tun daga masinja har zuwa shugaban kasa ko ma da wanda yake ba karkashin gwamnati yake ba suna da hurumi da za su kira shi su ji bayani akan wani abu da ya shafi zaman shi na ɗan ƙasa ko kuma yadda yake tafiyar da nauyi da aka ɗora mushi a matsayin shi na jami'an gwamnati to saboda haka suna da hurumi da za su yi wannan kira na ya zo ya gabata gabansu domin su yi mashi tambayoyi bayan nan kuma suna da hurumi idan ma mutum bai iya zuwa ba suna da hurumi da za su iya sawa a iya kamo mutum a kawo su a gurfanar da shi gabansu inda dai abun ya zama na takaici shine wanda za su iya bada umarnin ya kamo shi din shine speta janar na kasa din kuma to kin ga a ce za a kama mai kamawa kuma ya kamo kanshi ya kawo kanshi to abu ne wanda yake mai wuyuwa domin a tsarin demokradiyyar najeriya shi shugaban 'yan sanda na najeriya yana karkashin shugaban kasa ne wanda a yanda sashi na 130 na tsarin mulkin najeriya ya bayani shine wanda yake shugaban gwamnati kacokau na jamhuriyar najeriya to tunda shine shugaban gwamnati kacokau na jamhuriyar najeriya magana da suka zartar da kuduri na cewa shi shugaban 'yan sanda na najeriya bai cancanci ya rike wani ofishi wala allah na alfarma ko kuma na cancanta ba a jamhuriyar najeriya to ina ganin sun zafafa zafafawa a nan shine kamata ya su bukaci shi shugaban kasa. ya tabbatar da kawo masu wannan jami'i wanda yake karkashin shugaban kasa ko kuma su baya shi shugaban kasa din umarni ko kuma eh, hurumin su na cewa suna bukata a yi kaza a yi kaza abin da ya shafi shi babban jami'in 'yan sanda na najeriya to a nan wurin su 'yan majalisa akwai matakai ko kuma hurumi guda uku da suke ba da shawara irin wannan akwai wanda yake idan suka yanke hukunci ya zama doka ne ta ƙasa akwai wanda yake kuma idan suka yanke hukunci ya zama shawara ce suke badawa akwai kuma wanda yake in suka yanke hukunci akan shi ya zama gargadi ne alal misali a duk lokacin da aka ce majalisar ƙasa wato tarayya majalisar wakilai ta tarayya da kuma majalisar dattawa sun yi zaman haɗin gwiwa sun yanke hukunci to wannan hukunci hukunci ne mai wajibci a duk lokacin da kuma ita majalisa gwada Allah ta tarayya ta wakilai ko kuma ta dattawa ta tsaya ta yanke hukunci ta jin alƙalin jefa ƙuri'a ɗaiɗai da ɗaiɗai to shi ma hukunci ne wanda yake yana da wajibci to amma a lokacin da aka zo aka yi yanke kuduri ne cewa masu so su ce ai waɗanda ba su so su ce nai aka yanke hukunci ta irin wannan to hukunci ne wanda yake yana a ƙarƙashin dandamali ko kuma hurumi na ba da shawara to a irin wannan hurumi ne suka yi wannan magana to saboda haka ina ganin ya fada a hurumi na ba da shawara ga ɓangaren shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari ya gyara gidan shi to madalla a gaida madina dura da barista mai nasara kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin wasu 'yan bindiga sun kai wani basaraken gargajiya hari a jihar filato ga zainab babaji da cikakken bayani Wasu 'yan bindiga sun kai hari kan fadar wani basaraken gargajiya na yankin Gashish da ke karamar hukumar Barikin Ladi a nan jihar Filato, Gomreda John Daliop, inda suka kona gidansa kurmus da wata mota. 'Yan bindigar waɗanda suka zo da misalin karfe takwas na dare sun yi ta harbi ne a fadar basaraken gargajiyan. Daga bisani suka cinna wa gidan wuta ta kone ƙurmus. Basaraken gargajiyan da John Daliop wanda ya tsira da ransa duk da shike yana cikin fadar lokacin da maharan suka zo. An ɗauko shi ne a some biyo bayan shakar hayaƙi da ya yi daga wutar da 'yan bindigar suka sa a gidan nasa. Uwar gidan basaraken gargajiyan Madan Dokas Daliop ta ce maharan sun zo ne da misalin karfe goma na dare. And they started shooting. So all the glasses of the houses were shattered down. Ta ce bayan sun zo sun fara harbi ne sai suka farfasa gilashin tagunan gidan, amma saboda karafan da aka sa a tagar ba su samu damar shiga gidan ba, sai suka watsa fetur a gidan suka kyasta shana suka kona gidan kurmus. They brought some petrol and they poured it inside the house. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau, Matthias Teopev, ya tabbatar da aukuwar lamarin. Immediately the information was received although on the phone. The divisional police officer mobilized the divisional crime officer ya ce da zarar da dpon yankin ya samu labarin harin ta waya ya tura jami'an 'yan sanda waɗanda kafin su je wurin 'yan bindigar da har yanzu ba a san ko su wane ne ba sun riga sun gudu bayan sun ƙona gidan da wata mota kirar peugeot 406 Kakakin rundunar 'yan sandan ya kuma yi kira a kwantar da hankali a ba jami'an tsaro bayanin duk wani take-taken da ba a gane ba. A halin da ake ciki dai ba, basaraken gargajiyan yana kwance a asibiti ana mishi jinya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji to daga jihar Filata kuma sai jihar Zamfara inda haɗakar ƙungiyoyin matasa suka gudanar da zanga zangan nuna rashin jin daɗi da kashe-kashen da ke gudana a jihar. Murtala Faruk Sanyinna gare ka. Matasan masu zanga-zangar sun fito ne rirriƙe da alluna da kwalaye masu ɗauke da saƙonnin nuna gajiyawa da kai hare-hare da kisan kiyashi da kuma yawaitar satar mutane domin karɓar kuɗin fansa da ya ƙici ya cinyewa a jihar ta Zamfara. Baya ga zagayawa a manyan titunan birnin Gusau, 'yan zanga-zangar sun yada zango a majalisar dokokin jihar inda suka gabatar da kokin nasu. Dr. Suleiman Sha'abu Shinkafi jami'i ne na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a jihar ta Zamfara yana kuma cikin jagororin zanga-zangar ta Lumana. Mun kira wannan gangami na zanga-zanga ta Lumana a birnin Gusau don mu nuna ma duniya cewa irin kashe-kashen da aka yi mana ya yi yawa ya kamata gwamnati su ɗauki mataki in ba za ta iya ɗaukan mataki ba to ya kamata ta sauka ta ba masu iya ɗaukan mataki su yi kuma muna kira ga shugaban kasa mu kan mun gaji kura ta kai bango yan uwanmu ana halaka su ba su da ikon zuwa gona ga lokacin damuna ya zo sai a zo a kashe su ko kuma a je a same su gidajensu a kashe su gwamnati da take da haƙƙin da za ta taimaka musu ta kula da dukiyoyinsu da rayuwarmu ba su iya yin komi kuma muna kira da shugaban ƙasa ya kafa dokar ta ɓaci a zamfara duk duniya su sani da cewa wannan kisan da aka yi duk najeriya babu inda ake kisan kai irin zamfara state domin barayin na an san inda suke kuma an ki tafiya a yi maganin su to sai dai da na tuntubi kwamishinan watsa labarai da jin daɗin jama'a na jihar sanda muhammad dan jare cewa ya yi ba wannan ne mafita ga matsalar tsaro da ke addabar jihar ba. To tun da har suka yi to suka yi wannan zanga-zanga ta ba su gamsu ba. Abin ya kamata su yi ma Zamfara State. Wannan zanga-zanga suka yi ta gamsuwa ga su tsari nan Zamfara kurum domin ba gwamnati ɗaya ka yi ba don gwamnati bai yi don ba shi ke da 'yan sanda ba shi ke da sojoji ba su wuce har abuja su yi ta amma mu abin da muke so duk wani mai kishin zamfar ga harka ya ba gwamnatin jiha shawarorin da za mu ɗauka wanga abu ya ƙare inda za a ta yi a ta yi a ta yi zanga-zanga in koko a gwamnati ta yi ta abu ta yi ta abu in dai ba ƙare shi ba hankalin mu bai kwanta su ma hankalin su bai kwanta ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton dai masu zanga-zangar sun tunkari fadar gwamnatin jihar a garin na gusau domin gabatar da korafin nasu wannan lamari na zuwa ne wata ɗaya bayan da gwamnatin jihar ta baiwa jami'an tsaro umarnin kawar da duk wanda aka same shi da bindiga ba bisa ka'ida ba a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta ce ta tura karin jami'an soji domin yakar 'yan bindiga a jihar ta zamfara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To a gaida Murtala, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 17 na safe. Yanzu kuma lokacin da zamu tsallaka jamhuriyar Nijar domin jin korafin wasu masu fama da cutar koda kan rashin basu kulawa. Tamar Abari gare ki. mu mashin wa'anda muke ake mana aiki da su. Injina sun gashi. Takwas ne suke aiki, amma yanzu da sannu sannu saura guda biyu. Guda biyun ma in aka yi premier dejiyam turaziyam mashin kin guda ita ma bata aiki to matsaloli sun fara yanzu mutane da dama wanda ke da halin suna da yan waya mai suna ta sai mai masu matsalar koda eh masu matsalar ciwon koda tunda can mashin wajen 24 akwai kamar yanzu kai baka iya zuwa yaman ne ko kuma ba halin zuwa yaman ayo ai yanzu wanga zuwa ya mai yanzu ba in ba ka da dan uwan da zai dauke sar jikinka ko kudin takasi ya matsala ne A samu kana nan cikin zandar ai kamar cikin gida ne kake kenan a yi maka ka koma masaukinka yanzu mutane wasu suna masu halin taya suna taya su mai mu muna nan cikin fararwa tun da yanzu inda mashin takwas take sun zan bi ai ka akwai matsala akwai kamar wanda suka shiga wani kamar hali haka na sosai bari magana shiga hali an mutu wa'anda ka mutuwa ma ba a magana su ki ba kan lahiya a cikin satin ga mutum sun karasu. Wani maras lafiya mai fama da cutar koda kenan da ya nemi a sakaye sunansa yake kokawa da matsalar da suke fuskanta a dalilin lalacewar injinan tace jini a babbar asibiti ta nan da magaran habibu musa shine babban darakta na babbar asibitin ta nan jihar da magaran ya ce tun shekara 2011 ne aka girka waɗannan injina na tace jinin tare da bayyana musabbabin matsalar wannan injina sun fara aiki yau da shiye da shekara bakwai kenan wannan mashinuka ya kamata a ce yau da shekara biyar ya kamata a sake su tun alibin dubu da goma sha an ka sa wani mashin takwas an kawo kimanin marasa lafiya 35 ne ake ma aiki a duk sati a sashen da ke kula da harkar cutar koda a babbar asibitin ta nan da magaran yanzu muna da wajen mutum 35 wanda muka yi ma wannan aiki cikin mashin takwas bi ga aiki to yanzu bi na ga aiki kuma alhali an ka sa mutum wannan aiki eh, tace wannan jini sai ya ɗauki mutum sai ya ɗauki kawa Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To a gaida Tamar yanzu kuma sai kasar Ghana inda wakilin muryar Amurka ya duba mana rahoto kan bankin bada lamani wani rahoto da bankin bada lamani na duniya ya fitar ga Ridwan Abbas. Rahoton na asusun ta'ammali da kudaden duniya IMF ya kiyasi cewa nahiyar ta Afirka kudu da Kamada na shirin more farfadowar tattalin arziki da ainihin yanayin ƙetare zai jawo ana sa ran nahiyar ta bunƙasa daga kashi 2.8 a shekara ta 2017 zuwa kashi 3.4 a shekara ta 2018 da kuma kashi 3.7 a shekara ta 2019 mataimakin shugaban ƙasa dr bawumiya ya ce yayin da tallafin ƙasashe masu bada agaji kenan yake tangal-tangal ya zama wajibi ƙasashen afirka su nemi tabbatattan mafita don inganta yadda suke tara kuɗi su kuma nufaci ƙara wa kayansu daraja don ɗorewar bunƙasar su a fagage da dama na tattalin arziki ya jaddada cewar yana da muhimmanci ƙasashe da ke da albarkatu iri ɗaya su hada karfi da karfe wuri ɗaya don samar da kasuwa mai karfi da za ta yi takara sosai. The exception of Nigeria with its vast market, the region remains relatively unattractive to private investment flows badly needed to accelerate growth. ya ce 'yan baicin tarayyar najeriya da ke da makeken kasuwa nahiyar ba ta da sha'awa ga masu zuba jari da ake tsananin bukata don haɓaka cigaba muna buƙatar haɗin kan nahiyar da cigaban kasuwarta yadda za mu yi amfani da ɗorewar cigaban tattalin arziki mu kuma zama masu sha'awa ga masu zuba jari muna buƙatar haɗin kai sosai wurin tafiyar da albarkatun nahiyar yunkurin ƙarawa kaya daraja ne zai fi zama alhairi ga nahiyar babu dalilin da zai sa kasar gini da ghana su kasa haɗa kai wurin sarrafan albarkatun sanfolo da suke da shi don amfanin al'ummansu, ko ba komai kasashen nan biyu ke da karfin kashi saba'in na albarkatun sanfolo ɗin na duniya asusun na ta'ammali da kudaden duniya ta nuna cewar tattalin arzikin ƙasashe irin su ghana cote d'ivoire ethiopia da senegal za su bunƙasa ainin da kashi shidda ko ma fiye da haka ƙasashe da dama da sun ka magance jari na kuɗin shigarsu a shekara ta 2017 za su iya komawa ƙasa shekaran nan ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla a gaida ridwan yanzu kuma za mu koma inda muka fara rahoton namu wato najeriya domin duba batun rikicin siyasar cikin gida a jam'iyyar apc ga rahoton nasir adam kaya dan majalisar dattawa daga jihar Kaduna sanata Suleiman Hunkuyi ya ce sun mika korafi ga yalkwatar APC mai mulki cewa ta soke zaben unguwanni na jam'iyyar jihar Kaduna don zargin nadi aka yi ba zaɓe ba. Hunkuyi ya kara tabbatar da raɗe-raɗin manyan 'yan APC a jihohi daban-daban da basu gamsu da yadda zaben ya gudana ba za su fice daga jam'iyyar. Mun ja layi mun gaya wa magabata na APC idan suna son a yi APC tare da jama'a a yi gyara wajibi dole. idan ba a yi ba ko ba a san a yi to shikenan in ka zuba ruwa tudu kwari yake gangarawa ya koma ba za mu rasa wuri ba domin mun tabbatar harka ta demokradiyya a Najeriya ta fara nuna domin ɗan Najeriya wadda dai ni na sani a 2018 a yau ba za su yadda da wannan ba don haka nan mu ma muna tsaye da inda jama'ar mu take tsaye mu aka ce a zo a yi zaɓe mu aka ce jama'a su sai fom mu aka ce jama'a su fita su yi layi ba a yi ko ɗaya ba yau idan da wannan abin da ya faru a jihar Kaduna a jihar Kaduna kaɗai ta faru to kaga za mu ce wannan abu kila tuntube ne ko kuskure amma shi tsarin gaba ɗayansa tsari ne na waɗansu 'yan tsirarun mutane wa'adda ke jin saboda yau Allah ya ara masu lokaci da iko dole ko ana so ko ba a so a Najeriya tilas a bisu. A bangaren waɗanda suka gamsu akwai jigon APC Inuwa Yahaya da ya ce an samu nasarar ƙara haɗa kan APC don 2019. An turo mana mutane da suke sun san yanayin zaɓe kuma suna yin zaɓe kuma dama 'yan siyasa da ya gogaggu wanda ya zo nan ya shugabanci wannan kwamiti honorable kawo sumaila kowa ya san shi wanda wanda ya masa sakatare umaru kareto kowa ya san shi mutum bakwai aka turo akwai su irin su fiye da abin da ka kirga a jam'iyyar apc kuma su suka aka tura a kowane jiha tsari na zaɓe da aka yi daga jam'iyya aka zo aka bi shi aka yi zaɓe waɗannan mutane da kake gani dukkansu masu iya ciro mana kitse a wuta ne kuma ina roƙon 'yan jam'iyya su zanna a cikin eh, tsari na jam'iyya domin mu fitar da abun da zai ja eh, fitar mana kitse a wuta mu gudu tare mu tsere tare da su gaba ki. sakataren apc mai malabu ni ya ce ba a rasa demokrasi demokuraɗiyya da saɓani amma hakan ba zai shafi ƙarfin jam'iyyar ba. Idan baka manta ba akwai fa wanda ya ce in muka kai wata shida a kira shi shege. lokacin da aka kafa jam'iyyar nan to har yanzu ba wata shida ba gashi nan kafin zaben ma mun wuce wata shidan da yake faɗa muka yi zaɓe muka kafa gwamnati yau shekara uku ko za a ce masa shege ko kar a ce masa shege ga ta nan jam'iyya sai karfi take yi. Kakakin hukumar zaɓe Aliyu Bello ya ce face an saba wa doka hukumar zaɓe yar kallo ce a zabukan jam'iyya. In haka ta gagara sai su tunkari kotu abin kotu ta yi wancan nasu amma a duk lokacin da ka ji an ce za a yi zaɓe a cikin gida na jam'iyya hukumar zaɓe ita yar kallo ne ko shawara ba ta bayarwa ka yi haka ko kar ka yi haka illa iyaka in ka tunkare ta sai dai ta ce dubi kundin littafin ku. Bayan kammala zabuka a matakin jihohi APC za ta yi babban taro a watan gobe don zaben shugabanni na ƙasa. Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Manyan siyasa, musu To madalla a gaida LA Kaya yanzu kuma lokaci ne da za mu kama ko su kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa jihar Kebbi inda ya ce salam BOA Hausa gaskiya matakin da tawagar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ɗauka na kaiwa ƙasar demokaraɗiyya kongo taimako domin shawo kan cutar Ebola da ta sake barkewa a ƙasan hakan ya yi daidai muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen cutar Ebola da sauran cututtuka masu barazana ga lafiyar ɗan adam amin. sai kuma saƙonmu na gaba shi ma cewa ya fatan alheri ga BOA Hausa. Muna kira ga mahukuntan Najeriya ya kamata ku gaggauta yin sulhu da ma'aikatan jinya wanda suke yunkurin faɗaɗa yajin aikinsu. Don gaskiya majinyata suna cikin wani hali na tashin ganin yadda ba su da kuɗin tunkara asibitocin kuɗi. Saƙo ne daga Sadi Sa'idu Daura. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce fatan alheri ga BOA Hausa. Muna goyon bayan gangamin da al'ummar jihar Zamfara ke gudanarwa a yau a babban birnin jihar wato Gusau domin neman mahukunta da su yi abin da ya kamata domin ganin an kawo ƙarshen wannan kashe-kashen rayukan da ake yi da fatan Allah ya sa a yi nasara. Sai kuma saƙonmu na gaba inda ya ce fatan alheri BOA Hausa suna na Bala Muhammad Damban daga jihar Bauchi. A yau na shigo filin nan ne domin na yaba ma hukumar kwastam ta Najeriya bisa nasarar da ta yi na kwato wasu kwantenoni guda biyu wanda suke ɗauke da ƙwayoyin tramol. Hakika wannan abu ne mai kyau da fatan hukumar za ta ci gaba da ƙoƙari domin gano waɗanda suke shigowa da bindigogi ba tare da kan ƙa'ida ba. To madalla da wannan kuma za mu koma ga Hafsa ta bamu labarai amma wannan karan a takaice. A takaice, shugaban Amurka Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence da matansu sun daga suna daga cikin waɗanda suka tarbi amurkawa ukun da koriya ta arewa ta saki lokacin da suka iso sansanin sojin na andrews yau da safe tsohon firayim ministan malaysia mahathir muhammad mai shekaru a 92 ya bai wa duniya mamaki bayan ya yi ritaya daga aiki ya tsaya takara ya kuma lashe zaben shugabancin kasar jiya laraba Mr. Mahathir da jam'iyyun 'yan adawar haɗin gwiwa da ake kira Alliance of Hope sun kawar da a haɗakar ƙungiyar national front da ta mulki kasar na tsawon shekaru 60 tun bayan samun 'yancin kan kasar a shekarar 1955 Prime Minister Najib Razak ya rungumi kaddara yau Alhamis inda ya ce shi da abokan aikinsa sun amince da zaben al'umma. Wata madatsar ruwa a wani kuzazzabo da ke ƙasar Kenya ya goce a daren jiya inda ya kashe mutane akalla 27. Ruwan da ya ambaliya ya tafi daga gidaje da wuraren sana'o'in mutane bayan da ya kwararo daga madatsar ruwan. To madalla masu sauraron ma'ana miki ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarnin shirin da ma injiniya mu na yau Rob McLean ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa a huta lafiya. Sai a dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa.